Mr. Speaker, honorable members, for the 2026 fiscal year, 1 trillion 368 injiniya abba kabir yusuf kenan gwamnan kano gabanin ya mika kundin kasafin kudin ga shugaban majalisar dokokin ta kano a laraban nan bangaren ilimi shine ya samu kaso mafi tsoka da kashi 30 cikin 100 a cewar gwamnan yayin da aka keɓewa fannin ayyukan raya Kasa, kashi 68 na gundarin kasafin wanda zai mai da hankali ne wajen kammalawa tare da kirkiro sabbin ayyukan gwamnatinsa yanzu haka dai al'ummar kano na ci gaba da tsokaci a kan wannan kasafi na kusan triliyan guda da rabi gaskiya wannan kasafin kuɗi ya ba mu mamaki muna yi wa gwamna zaton cewa allah da ayyukan da yake yi za su rinku kamar so goma sunana Nasiru Minista. Ka amma na yi mamaki gaskiya sosai ganin uh, wasu kudura-kuduran na wancan kasafin ma kamar ba a sami biyan bukata ba dai. Sunana Mustapha Suleiman Jibril. Nan dai kasafin kuɗin muna fatan dai ayyukan da gwamna ya faro ba Allah ba shi kwarin gwiwar kammala su a ɗora. To amma masana tattalin arziki irin su Dr. Abdulsalam Kani na cewa alkalaman kasafin sun ci karo da alkalaman da aka fitar a yin taro na masu ruwa da tsaki da jami'an gwamnatin kano da aka yi a kwanakin baya game da hasashen abin da gwamnatin ka iya samu na kudaden shiga baɗi idan allah ya kai mu shekara mai kamawa an hakikance kano ko me za mu samu to ba zai wuce biliyan ɗari takwas ba saboda ka kawai a takaice yanzu kaga sai mu ce kallo ya koma sama ita majalisa takaddar da aka kai mata kafin a kaga kasafin kuɗi ta ce kano kuɗaɗen da za mu iya kashe shekara mai kamawa kar ya gota biliyan ɗari takwas, to yanzu kuma ga gwamna ya kawo kasafin kuɗi na tiriliyan ɗaya da biliyan ɗari uku da wani abu to kaga sai mu tsaya mu ga shin majalisa za ta yi abin da doka ya yi tanaji tanajin doka shine ba a son kasafin kuɗinka ya saba da wacce takardar da aka kai kafin zuwan kasafin kuɗi muna kiranta da medium term expenditure framework muna cewa mtf hmm. dole ne kasafin kuɗin da aka gabatar a yau a zauren majalisa in dai realistic budget ne to dole ya dace da wacce takarda ta mtf din Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da galibin mazauna ƙananan hukumomin da ke wajen birnin Kano suka daɗe suna ƙorafin cewa gwamnatin jihar na takaita ayyukanta na raya ƙasa ne a ƙwaryar birnin Kano kawai duk kuwa da cewa suna da wakilai a zauren majalisar dokokin jihar wadda ita ce take amincewa da kasafin bayan gwamna ya miƙa mata. Mahmud Ibrahim Kwari, Amurka ke magana, GTA Hausa daga Kano, Nigeria.